بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور جودياتا تبتغى الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha biyar ga wata sha'ban a wani shekara ta 1437 kuma daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a darasi na goma a babi na goma sha shida a karatun littafin wa malik a kitabu as kuma a darasi na 51 wannan darasi wannan babi na goma sha shida shine babu itimamin musalli ma zakara ila shakka fi salati tun da dama mana cikin kitabun sala kundi na uku da yake magana kan abin da ya shafi hukuncen hukuncen sallah to daga ƙarshe-ƙarshe sai imam malik ibn anas ya kawo waɗansu abuwa da suke da alaƙa da rafkannuwa abuwa da suke da alaƙa da rafkannuwa kamar babu na goma sha biyar babu ma ya fa'alu man sallama min raka'atai ne sahiya, babun da zai yi bayanin abin da mutum zai yi idan ya sallame daga raka'a biyu ya yi nuwa kenan sai sallame daga kaga yanzu an sami nuwa. shine yanzu ma a babi na goma sha shida imam malik ibn anas ya ce babu itimamin musalli ma zakara idza shakka fi salati duk waɗannan suna da alaka da rakuma kuma duk suna cikin kitabun sala duk suna yana cikin abin da ya shafi hukunce hukuncen sallah ta inda ina ne wani lokaci ne ba'adiyya za ta kama mutum kuma wani lokaci ne ƙabaliya za ta kama mutum ina fata mun gane magana da kyau kabaliya daban ba'adiyya kuma daban an kira ta kabaliya ne domin ana yin ta kabalar salam kafin a yi sallama kun gane magana ta bayan da mutum ya kammala tahiyya ya yi zama na biyu ya yi tahiyya ya kammala tahiya, a da daga tahiya sai sallama to yanzu saboda wani abu ya samu sallashi an samu halal an samu matsala a sallashi to kafin yi sallamar kuma sai ije yi sujjada guda biyu a zaune waɗannan sujjada biyu su a yi kira ƙwabalar salam sujudu sahawi eh, sujjada guda biyu ce da ake yi domin rafkanuwa to amma an ce ba'adiyya ana nufin ba'adar salam shi zai yi su ne bayan ya sallame bayan ya sallame zai yi su to wannan yana da matuƙar muhimmanci mutum ya laƙance su idan kana bin liman kun gane magana ta da kyau ko sai ya na ta kama liman kabaliya ko ba biya to ta kama ka kai a matsayinka na mamu ka san me ya kama shi ko baka sani ba yi muku bayani ko bai muku bayani ba asali ma ya ta kama shi a raka'a farko ne ko raka'a ta biyu alhalin kai kuma raka'a ta uku ka same shi ko raka'a ta hudu ma'ana dai abin da ya same shi na rafkanuwa ba tare da kai ya samu ba tun da dai ta kama liman ta kama ka ɗaya kenan na biyu idan ƙabaliya ce ta kama shi kuma ga shi kai tana da cikon raka'o'i da za ka kawo kun gane ko to tun da bai yi sallama ba ai ƙabaliya kafin ai sallama ake yin ta to tun da ya yi ta kai ma za ka yi in dai liman ya ƙabaliya to kai ma za ka yi ƙabaliya duk da ka ba su cika ba kun ci magana ta da kyau ɗaya eh, kenan amma idan ba'adiyya ce ta samu liman to kai ba za ka yi ba'adiyyan ba sai ka yi sallama ai da mazaunata ba da salam shi ma liman din sai da yi sallama sannan ya yi ta to kai yanzu za ka miƙe ne ka ci ka, idan ka miƙe ka ci ka sai ka yi ba'adiyyar sawa'un sawa'un da kai aka riska ko ba da kai aka riska ba eh kuma raka a farkon man same ta da shi ba eh duk da haka ya shafe ta